demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba fagen siyasar Amurka mako uku kamin Amurkawa su tafi rumfunan zaɓe. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Can an a daren yau ne 'yan takarar shugabancin Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma Mrs. Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat za su kara a karo na uku kuma na ƙarshe, kamin Amurka su yanke hukuncin kan wadda suka zaɓa tsakaninsu su biyu jagoranci ƙasar da na tsawon shekaru hudu masu zuwa. Zuwa yanzu dai ƙuri'un neman jin ra'ayoyin jama'a sun nuna Hillary Clinton take kan gaba tun lokacin da aka fara wannan yaƙin neman zaɓe. Kamar yadda za ku cikin shirin an jima kaɗan cikin batutuwa da suka kunno kai tun kamin mukabala ta biyu sun haɗa da bayyanar wani faifin bidiyo inda aka ji Donald Trump yana magagganu na batsa. Ba muƙabala ta ƙarshe mata yanzu sun kai tara waɗanda suka fito suka ƙalubalanci ikirarin da Trump ya yi cewa shi maganganun da ya yi duka magana ce ta fatar baki bai taɓa aikata haka ba. Matan da suka fito suka ce ƙarya yake ya ci zarafinsu. The media is trying to rig the election. Kafofin yada labarai suna so su yi magudin zaɓe ta wajen halatta magagganun ƙarya. Trump yake magana kan mata da suka fito suna zarginsa. in his campaign has said today that he's going to, and I quote, run a scorched earth strategy, whatever that means. Wannan kuma Mrs. Hillary Clinton ce ke cewa kwamitin yakin neman zaben Trump ya ce zai ɗauki matakai masu tsanani a cikin 'yan kwanaki da suka rage kamun zaben Allah kaɗai ya san me suke nufi da haka. mun gayyaci Shehu Yusuf Kura don fashin baki kan wannan zaɓe na Amurka. Na fara da tambayarsa ko bayyanar faifin bidiyo da aka ji Trump yana maganganun batsa suna daga cikin dalilan da yasa ake gani da wuya Trump ɗin ya kai labari? Aka zo aka yi muhawara ta biyu. Da aka yi muhawarar nan ta biyu dole aka tambaye shi game da wannan maganganu da yi da wannan fim da sauransu. maganganun da i bayar ba su gamsar da mutane ba hmm. to amma kuma ya nuna bajinta ya ɗan kuro ya ɗan yi abin kirki a wannan muhawara ta biyu amma ta fi shi yin abin kirki to daga baya kuma saboda ta kame kanta ko e eh, yau saboda ta kama kanta tunda wato idan ka ga mutum in ka ga abokin adawa ka ya ɗauko wuka ina daba a jikinsa ai kai sai ka kauce me kake gani yasa matan nan suka fito fitowa da a mukabala ta biyu yake cewa maganar da ya yi a wancan faifin bidiyo da aka ɗauka magana ce ta fatar baki kawai abin da bai taɓa aikata ko kusan abin da ya faɗa abin da yake gudawa da batsa da yake yace bai taɓa aikata ko wannan ne kake tsammani ya tsima matan nan suka fito wato abin da ya faru shi dan jaridar shi dan jaridar da ya masa wannan tambaya gadar zare ya yi masa kasan ku yan jarida kukan yi wa mutum gadar zare kukan yi masa ta katako bayan ya fito ya ce na nemi gafara na tuba abubuwan da na faɗa ban kamata ba ban yi daidai ba a gafarce ni sai anderson kufa ya tambaye shi ya ce to shin wannan abubuwa da ka faɗa ka taɓa aikata su sai da ya tambaye shi sau uku yana kasa amsawa ka taɓa tan aikata su na uku sannan ya ce a ni ban taɓa yi ba to waɗannan mata da yi musu waɗannan abubuwa sai suka ce to ya yi ƙarya don haka sai sun fito sun faɗa wa amurkawa gaskiya cewa ya yi musu waɗannan abubuwa da ita yana yi wa mata shi kuma a kare kansa a mukabala ta biyu ai ya ce barnar da ko kuma zalunci ko kuma cin zarafin da tsohon shugaban ƙasa bill clinton ya yi wa mata kuma da goyon bayan hillary shi wannan bai yi tasiri ba ne wajen kare shi yawwa to wannan na ga newt gingrich wanda yake tsohon shugaban majalisar dokoki ne hmm. wanda tare suka yi mulki da shi da bill clinton wannan su ne ma suka tsige bill clinton hmm. amma kuma majalisar dattijai bata kore shi daga kan mulki ba hmm. shi kansa ya fito ya ce da bai kamata donald trump ma kawo wannan tsohon zance ba domin wannan zance ne da an riga an yi shi an gama kuma ko lokacin da ake da gafin yinsa da ake yinsa a lokacin a alaf ɗari tara da tamanin da biyar da shidan mutanen amurka ba su ji daɗin abin da clinton ya yi ba amma kuma saboda arziki da aka samu da wadata da ci gaba da aka samu a lokacin mulkinsa amurka ba su damu da wannan abin da ya yi ba to amma shehu me yasa duk da irin matsaloli ɗaya dai ga rashin ya kama kai ga rashin iya magana ga abubuwa dai iri daban-daban matsaloli da shi Donald Trump yake da shi amma duk da haka za ga cewa tazara da ke tsakaninsa da Hillary ba shi da yawa me yasa haka eh wato anan akwai binciken ra'ayin jama'a da ake na ƙasa akwai kuma binciken ra'ayin jama'a da ake na jiha-jiha yanzu ai jihohi guda biyar ko shida ne ake kan kan cewa idan waɗannan jihohi suka zaɓi ɗan takara mai wane zai ci kasan mun taɓa yin bayani cewa akwai jihohin da komai rintsi jam'iyyar republican ce za ta ci su akwai jihohin da komai rintsi jam'iyyar democrat ce za ta ci su akwai kuma jihohin da su fada nan su fada nan hmm. yanzu ka ɗauki jihohi kamar guda bakwai da jihar ohio da jihar uh, north carolina da jihar florida da jihar nevada da jihar uh, colorado waɗannan su ne jihohin da ake ganin sai an yi turka-turka a kansu waye zai ci su to duka waɗannan jihohi guda biyar ko shida da na lissafa maka kusan kowacensu in banda jihar ohio a wasu binciken jama'a jihar ohio da hillary da donald trump suna kan kankan suna da maki arba'in da biyar biyar amma a waɗansu sakamakon binciken ra'ayin jama'a da aka yi donald trump ne yake gaba da hillary to in ka ɗauke jihar ohio ita kaɗai duka jihohin nan da na lissafa maka hillary clinton ce take gaba da donald trump da maki mai yawa saboda haka ma wasu suna ganin kama ɗauka Donald Trump zai ci jihar Ohio, kama ɗauka zai ci jihar North Carolina, kama ɗauka zai ci jihar Florida, kama ɗauka zai ci jihar Colorado. Har yanzu bai kai yawan ƙuri'ar da ake so ci zaben shugaban ƙasa ba. Ita kuma ko da ta faɗi duka waɗannan jihohi a yanzu tana da ƙuri'ar masu zaben shugaban ƙasa guda ɗari biyu da saba'in da biyu wanda yake ɗari biyu da saba'in da ɗaya ake nema ita har ta haura da guda ɗaya. To, a waɗannan jihohi da ka ambata da dama can an san su Republican suke jefa ƙuri'a. Amma hmm. kwatsam sai kwanan nan aka lura cewa Hillary Clinton da masu mara mata baya manya daga shugaban ƙasa daga matarsa da 'yan majalisa ko kuma 'yan takara da suka yi da takara da Clinton kamar Bernie Sanders kamar su Senator Elizabeth Warren sun a shirye-shirye da ake za su tafi haƙin neman zaɓe a jihohin da babu yadda za a ce Democrats sun ci. Wannan wasa da hankalin eh, Trump suke yi saboda ya kashe kuɗi a waɗannan wurare ko kuma dai suna ganin akwai alamar nasara. To na farko dai yanzu Trump ma ba shi da kuɗin da zai kashe. tunda a yanzu don haka ma ijanye itattara komatsansa ijanye daga jihar Virginia nan jihar da ke makautaka. Amma wannan ana gani kamar cewa watakila saboda ya lura alama ba yadda za a iya ci saboda tana gaba da shi da ƙuri'ar da maki ya kai goma sha biyar. Eh to amma ai a harkar siyasa in kai ɗan siyasa ne kullum in dai daga suka kake yi ba ka fitar da rai. akwai wani aboki na dan siyasa da yake gani yake cewa duk dan siyasar da ya fito ya tsaya zaɓe ba ka gaya masa ba zai ci ba sai ya faɗi to idan har shi ya yadda da cewa ba zai ci jihar Virginia ba har ya kwashe ko matsansa ya fita jihar da yawancin ta dama jam'iyyar Republican take zaba to ai kaga gwiwarsa ta kare yanzu kamar yadda ka faɗa akwai jihar Arizona wanda rabon da ta zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat tun bayan yakin duniya na biyu sau ɗaya ta taɓa zaɓe ta zaɓi shugaba Clinton a 1996 mm. amma tun daga 1948 har haza yau jihar arizona ba ta taɓa zaɓar ɗan takarar jam'iyyar democrat ba amma a bana a binciken ra'ayin jama'ar da aka yi a bana hillary ce take gaban donald trump da kusan maki uku a jihar da haka ne suke ganin a ah, to tun da har yanzu ma ba mu ma kashe kuɗi ba ba mu tura mutane sun mana yakin neman zaɓe ba muna gaba da shi bari mu turza mu gani ko za mu samu haka abin yake a jihar georgia haka abin yake a jihar utah haka abin yake a jihohin da ba ka zato. Mm. A Texas ma yanzu haka manyan babbar jaridar jihar Texas ta fito tana goyon bayan Hillary Clinton saboda wannan mutanen jihar Texas suke kallon kamar za ta iya cin zaben da haka yanzu ma an ware makudan kuɗi domin a tafi a yakin neman zaɓe a jihar Texas. Cacar baki da ta kaure a cikin jam'iyyar tana daga cikin abubuwa da suka jawo masa matsaloli ne? Kwarai kuwa ai duk jam'iyyar da ta fara faɗan cikin gida kuma ana dab da zaɓe to wannan jam'iyya ba za ta kai ba haka abin yake a Najeriya haka abin yake a ko'ina a duniya. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mai zuwa da sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Cibahiro Diodo ne wanda ya daidai da sautin shirin a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya.